أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتي إن الخميس عشرين دهولو دوات رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 daga makka zuwa madina wanda haka ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta da 2021 miladiya idan ba manta ba a jiya mun cike karshen suratul mulk a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon suratul qalam suratul qalam ko kuma suratul nun kafin haka akwai wato sanarwa da kuma tambaya ne ko da farko dai insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu ranar lahadi za mu rike tafsirin bana insha Allah ta'ala a wannan rana muna da azumi 27 muna da tafsiri 28 in Allah ya kai mu ranar lahadi kuma gayyatar rufe tafsiri kamar yadda aka saba a buɗe yake kowa duk wanda ya samu iko ya halarta muna fata Allah ya ara mana kwanuka mu kai wannan lokaci daga nan kuma akwai buƙatar neman addu'a ta samun lafiya ga dan uwanmu wato mun wannan masallaci ba da dai ba rana dukkan wani abu da ya shafi gyare-gyare da siyo man fetur da sawa da sauransu abin da ya shafi janareto ne da ma amsa kowannan wato khadimi bi kulli ma'anar kalima malam ya haya isa yana kwance bashi da lafiya mana addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma muna barin addu'a ga yan uwa musulmi sa shi addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya kare shi da lafiya ya sa wannan jinya ta zama to fara a gare shi daga nan kuma sai ijaba akwai ƙungiyar gobe da labari ta kafar DITV da kuma alheri radio a nan jihar kaduna sun kawo ziyara wannan masallaci mai albarka ɗazu kuma sun kawo gudunmawa kamar yadda suka saba duk shekara sukan zo da ɗan abinsu a hannu da wannan karan ma sun zo sun kawo gudunmawa ta kimanin naira dubu hamsin allah ta'ala ya taka musu da alkhairi daga nan sai wani bawan allah wanda ya bada naira dubu guda ya ce yana bukatar a sa mahaifiyarsa addu'a da muna fata allah ta'ala ya amshi addu'a ta alkhairi a sa ta addu'a ba lafiya ko ko ta rasu to Allah ya jikanta Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa wannan ya zama dalilin tsiranta a ranar gobe kiyama ya halatta ɗaya wa mahaifiyarsa aikin alkhairi an gane ko in ba ta nan aikin wakafi ko kuma yin wani abu mai kama da wannan na sadaka da fatan Allah ya kai lada cikin kabarinta wannan ya halatta amma ba shi ne wani aiki da shi ne zai yi da bakinsa ba kamar da mun yi bayanin wannan a baya kuma mun san amfanin addu'a ga iyaye Allah ta'ala ya dace da mu sannan sai ma'aikata ma'aikatan al-ihsan metro hotel wanda kamar yadda muka yi bayani a jiya mako to na jiya kuskure ne eh to ya abu yake fa 100 kg ne akwai 100 kg guda da irin buhun nan namu na gida kenan mai tuliya masha Allah to wannan sanarwa da aka yi jiya cewa sun kawo 50 kg su waɗannan ma'aikata na da isar metro hotel ba 50 kg suka kawo ba abin nasu ya wuce na to muna fata Allah ya saka musu alkhairi sun kawo keji 100 ne irin dogon buhun nan mai toliya a guda biyu Allah ya saka musu alkhairi mai cin loka 80 ko 70 da wani abu masha Allah Allah ya sa a mizani Allah ya saka musu da alkhairi kuma buhu biyu suka kawo kaga 200 kg kenan matasa kalubalen sai a kara dajiya da matasan gobe da labari sun kawo naira dubu hamsin kada ka bari a banka a baya daga nan wani bawan Allah naira ɗari biyar sai hajiya Khadija Suleiman Ahmad ta kawo takalma na yara ƙafa hamsin Allah ta'ala ya ba ta lada ya saka mata da alkhairi yadda ta tufatantar da 'ya'yan marayu to ita ma ubangiji ta'ala ya tufatantar da ita ya sa mata takalmi a ranar tashin alkiyama na girmamawa da mutunta to wannan takarda na barta a ƙarshe ne dama saboda tana da tsawo kuma mun yi bayani sosai cewa sun da za a rubuta takarda a takaita sannan kuma a yi rubutu mai kyau wanda za mu iya karantawa ba wanda zai karanta mu ba an gane ko don ajiya ina ta kokari na hada baki na iya karanta takardar na kuma fahimci sakon da takardar ke dauke da shi an gane ko to mai takardar shawara yake badawa an gane ya ce assalamu alaikum malam da fatan za ka sha ruwa lafiya da Allah malam muna so a yi kira ga malaman islamiyya musamman suna kokari ya ce mun san suna kokari amma muna son su ƙara taimaka mana ta gurin ceto mana tarbiyyar yaranmu muna so a samu lokaci kamar kowace ranar laraba bayan an yi karatu idan an fito sallar la'azar sai a zauna a gurin wato a inda aka yi sallar an gane ko ko da lasifika ne ko ba lasifika a sa a yi musu wa'azi an gane ko har zuwa lokacin tashi ce dukkansu a sa musu tsoron Allah a ja musu hankali akan abin da Allah ya yi wa masu bin shi umarni su aikata an gane ko da masu akasin haka wanda ya musu da tanadi na azaba da tarihin manzanni da bayani akan kwanciyar kabari da tashin alkiyama da kiyaye cin haƙƙin mutane da shaye-shaye da sauransu saboda yaro tun yana ƙarami ne ya kamata a sa mushi wannan tsoron Allah ba sai ya kuma ba lokacin da amfanin wato lokacin da abu ba zai masa amfani ba mana abun ba zai je mana ba zai yi amfani da abin da ake gaya masa ba kuma kwakwalwar shi tana karama za ta fi don san da muke islamiyya shekaru ashirin abin da ya rubuta ke ta karanta abin da ya rubuta ne don san da muke islamiyya shekaru ashirin da suka wuce ana mana haka kuma mun ga tasirin haka saboda duk lokacin da aka yi mana wa'azi muna tashi daga islamiyya muna roƙon gafara ma junanmu muna tsoron taɓa katangan gidan mutane kar su ce mun taɓa musu katanga kuma muna tsoron taka ƙasa da ƙarfi kar ta ce mun mata laifi ita ƙasar kuma har yanzu muna ganin tasirin haka shi yasa muke so a dawo da irin haka Allah ya sa mu dace Allah ya taka da alkhairi malamai islamiyyu ina fata sun ji wannan sabo. ko ba haka ba kai wannan sakon a fili yake mara kusan baya bukatar sharhi tabbas yana da matukar muhimmanci yin nasiha ba sai an ware wata rana ɗaya ba ma lokaci bayan lokaci dukkan wani malamin islamiyya a cikin darasansa ya kamata ya zama yana hadawa da wa'azi ne kana karanta da ɗalibai kana yin nasiha kana ɗaura su akan abin da ya dace kana tsoratar da su kana tsoratar da su tsoratar da su daga sabon Allah da alkawarin azaba da Allah ya yi ma mai saban masa da kuma kwaitar da su akan ni'ima ta Allah madaukakin sarki da ya tanada ga waɗanda suke imani da shi da aikin kwarai kuma wannan wa'azi da ake yi laraba laraba na san akwai islamiyun da har yanzu suna yi amma dai da yawa an Tabbas tabbata za a dawo da shi ko da ba ran ba wani lokaci na daban to yana da kyau zai yi amfani kwarai da gaske kuma a dasa wa yara tsoron Allah tabbas wani abu ne da za a ga tasirin sa nan gaba duk wanda bai samu tarbiyya ba tun yana karami to gaskiya ba wai ana kore ba zai samu bane amma abu ne mai wahalan gaske ya saba da wannan tarbiyyar ya bita bayan ya riga ya girma yana da ra'ayin kanshi yana da wani abu da ya saba da shi yana da tunanin da yake yi akan wani abu to yana da wahala amma tun yana karami bai san komai ba ya taso da abu to za ka samu ya yakan tamfaru da shi ne har ya girma da wannan abu a cikin zuciyarsa kuma ka ga ya zamanto ya yi samartakarsa har yi da cinitakansa a sakansa a wannan yanayi muna fata Allah ta'ala ya bada ikon tabbata wannan shawara kuma wannan shawara ce mai kyau muna godiya Allah ya saka da alheri suratul qalam kamar yadda muka yi bayani sura ce makkiya ma'ana sura ce wadda aka saukar da ita kafin hijira ana kiranta da suratul sunan ya zo a cikin surar kamar yadda na ambata a wasu daga cikin ayoyinsa sannan abdullahi dan abbas ya yi magana kan faɗin suratul qalam cewa ta sauka ne a makka da sunanta sannan babban abinda da sura take karantarwa a tafsirul nabi sallallahu alaihi wasallam albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi anna qaumahu sayu'minuna bi cewa mutanansa za su yi imani da shi mutanansa za su yi imani da ba da gaskiya da shi wa yandamuna alama ma fa'alu bihi min al-kufr za su yi nadamar abin da suka aikata da shi na kafirci mana na kafircewa abin da suka yi wa izayatin da cutar da shi da suka yi wa yatubu Allahu alaihim kuma Allah ta'ala zai musu rahama ma'ana ya kuma yafe musu yarhamu muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar ayoyin ta daidai da aikin su bismillah أعوذ بالله من harfofi na hija'iyya guda 28 wanda ake ce musu hurufin muqatta'a wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi amfani da su wajen bude waɗansu surorin alkur'ani mai girma wanda adadin su ya kai surori guda 29 wanda aka bude su da irin waɗannan harfa irin su alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad irin su sad irin su qaf irin su nun irin su hamim irin su yasin da sauran makamantansu waɗannan su ake cewa ainihin wato hurufin muqatta wanda galibi malaman tafsiri suna bayani akan cewa babu wanda ya san ma'anar su ta Allah wanda ibnu Katirin abul fida isma'il ibn kathir a cikin tafsirin sa mujalladi na farko yayi bayani mai tsawo dangane da waɗannan haruffa da manufofin su da ambatan da sabanin da malamai suka yi akan dangane da ma'anonin da ake nufi da waɗannan haruffa wasu ce an kawo su ne domin nuna gajiya larabawa inda alƙur'anin nan da harshen su ya sauka amma kuma gashi ba su iya gano menene abin da ya kusa shi harafin su faɗi ma'anarsa da sauran maganganu da yawa kamar yadda na tabbata mana shine galibin tafsirin malamai sun tafi akan wannan amma akwai Abdulwahid al-Maghribi Allah ta'ala ya kara masa lafiya yayi bayani dangane da huruful muqatta yake cewa suna daga cikin ababe da Allah madaukakin sarki yana iya baiwa ‘yan adam dama cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su yi istimbatsi su gano waɗansu hikimomi na saƙon da suke ɗauke da shi a kuma dolar hakan ya zama dolar shi ne ma'anar ba ina ba ta muna fahimta za a mai da al'amarin a wurin Allah ko da an yi istimbatsin to zai iya zama hakan ne tunda ba wani nassi aka samu kai tsaye da ce eh haka Allah yake nufi ba lalle dai a ƙarshe sai ga cewa ana mai da al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malam ya bada misali ce misalin suratul maryam ka ha ya ain Ya ce wannan huruful muqatta'a ne da ta fara da harfofi guda biyar ce to mawdu'in da ke cikin suratul maryam din guda biyar ne shi ba annabawan da Allah ya ambata su ma guda biyar ne a ciki aka yi riga kawowa ya riga kawowa da wannan harfan ne wannan istinbabi ne kawai ba dole ne ya zama to hakan ba sannan kuma idan ya yi daidai ba ya karyata wata aya ta ƙur'ani ko ya ci karo ba za a iya amfani da shi ba laifi ba ne ina fata muna fahimta daga yi ba da misali suratu tsafin suratu mai gidan, suratun namli ya ce ta fara da tsa'un ya ce har kissa da aka kawo na ainihin wato tururuwa ya ce alhuda-huda ma ya ce a hattu limalam tu hikunbi mai tuwon nan kalma sannan kuma ga sinun ta tsafin wato kissar annabi Sulaimana, wanda ma'anarta shi ne asil ita kanta sun malikatu a ƙarshe cewa ta yi asilamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin da sauran bayanai da ya masu yawan gaske wanda yake ba lokaci ne da za mu ce za mu iya kawo su ba ana ala kulli halin wato irin waɗannan haruffa babu wanda ya san ma'anansu kawai sai Allah subhanahu wata'ala idan ya bayyana an ɗan hararo wani abu to ba laifi ne, a faɗe shi amma ba tare da ta cewa wannan din shine hakikanin ma'anar ba ina fata muna fahimta ubangiji ala ce wal wato yana rantsuwa da al qalami wa ma yasqurun da abin da ke rubutawa lafazin nun malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirin sai ce ahadu huruful hija sai ce ɗaya ne daga cikin harfofin hija'iyya ya ce yi ƙora'u ubi fakkin idizami min wawil ƙasami ana iya karanta nun ɗin nan tare da raba wawun nan na idigam na ainihin wato rantsuwa da ubangiji Ala ya yi sai ya ce wa bi idigami hafihi sannan kuma ana iya yin idizamun ta a cikin wannan lamun ƙasami ma'anai ne in za a raba sai a ce nun a tsaya kamar yadda alaramma ya karanta mana idan kuma za a idiga mun fa sai a ce nun kalami. a jona wawun din tare da wannan rantsuwa da aka yi ina fata muna fahimta yace wallahu a'lamu bi muradi bihi Allah shi ya san me yake nufi da wannan nun din li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarihun min kitabillah domin babu wani abu a fili faro baro saro saro daga cikin littafin Allah da ya bayyana akan ga abin da ake nufi da hurufin muqatta kaga dai babu wanda ya san ma'anar su sai Allah aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a samu wani abu daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da cewa ga abin da ake nufi da hurufin muqatta da inda ka ganshi a wurare 29 a cikin Qur'ani to kaza yake nufi babu wanda ya sani yace wata qaddama kalamu ala al-huruf al-muqatta'a min awwal surati al-baqara bayani ya gabata akan hurufin muqatta'a tun a farkon suratul baqara kamar yadda na bayyana muku cewa Abul Fida Isma'il ibn Kathir ya kawo wannan bayani a cikin tafsirin sa na farko a cikin tafsirin suratul baqara tun a mujalladi na farko yace faraje in shi ta tawassu'an malam yace in kana so ka yalwata ka ƙara bincike ka fara da ilimi to ka koma farkon suratul baqara domin shi ta fara da shi ta bude kuma an yi bayanai gamsassu musamman tun da shine sura farko da aka fara kawo wannan hurufin muqatta Allah ta'ala ya bude sunan sura da ita Allah ce wal qalami ina yin rantsuwa da alqalami wal alqalami alladhi kutiba bihi alkainati fil lawhil mahfuz alqalamin da ubangiji ta'ala ya rubuta dukkanin abin da zai faru a duniya daga farkon ta har karshen ta tun kafin a halicci duniya wannan alqalamin yake nufi Allah yana rantsuwa da shi au jinsul qalami ko kuma a'a Allah yana rantsuwa ne da jinsi na alƙalami wato kowane irin alƙalami ashamil lil aqlami allati yuktabu biha fil ardi wato dukkan wani nau'in alƙalami wanda ya kunshi ana rubutu da shi a bayan ƙasa sawa'an bayro ne ko fensir ne ko alƙalami ne na kara da ake dangwalawa da tawada ko ko maka ne an fahimta duk wani abin da sunan shi alƙalami to Allah yana rantsuwa da shi ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da alƙalami a cikin wannan sura wanda galibin malamai irin su Imam Tsabari malaman tafsiri hatta shi kan shi Ismail bin Takir din sun tafi akan cewa lauhil mahfuz Allah ta'ala ke rantsuwa da shi kuma shine farkon abin da Ubangiji ta'ala ya fara halittawa duk duniyar nan alƙalami Allah ya fara halitta hadisi ya tabbata cikin Ibn Majah haka ya Imam Nisa'i haka Imam Baihaqi ya kawo hadisin hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna awwal shay'in khalaqahu Allah ta'ala alqalam da nassin maganar manzon Allah yace farkon abin da Allah madaukakin sarki ya fara halitta shine alqalami alqalami Allah ya fara halitta wa amarahu an yaktuba kulli shay yakun ya umarci alqalamin ya rubuta duk abin da zai faru a wata riwayar Imam Tirmidhi alqalamin da Allah ya ce masa uktub ce wa ma aktubu me zan rubuta ce ka rubuta ma huwa kainatu duk abin da zai faru da dindindin na har abadin abadin ka rubuta shi haka alqalamin kawai ya rubuta kar kar kar kar kar hatta zaman mu a cikin masallacin nan alqalamin nan ya rubuta hatta wannan rana ta wannan shekara Allah ya rubuta cewa ga adadin waɗanda za su shigo cikin masallaci su saurari wannan karatun da muke Allah ya rubuta mu za su kawo mana ziyara alƙalamin ya rubuta wallahi da su da uniform ɗin da suka sa da wanda ma zai zo bai saka uniform ba duka an rubuta kaga shi wannan abin da ake nufi da mene maratibul qadar guda hudu al-ilmu al-kitaba kaga shine na biyu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu khalqun wa huwa ijadun wa takwin abin da zai faru Allah ya riga rubuta kuma kaga wannan yana karyata wani magana da wasu suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda Allah ya fara halitta ko hasken annabi wannan ba gaskiya bane kaga wannan nassi ne karara na maganar shi annabin da kansa yace farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami bai ce hasken shi ba cewa annabi Allah ya fara halitta ko ba shi Allah ya fara halitta ba baya rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi aka fara halitta me yasa ba a fara aiko shi ba a farko ya zama shine farkon manzanni amma sai Allah ya kawo shi a ƙarshe amma duka wannan cikin hikima ta Allah da kaddara wasu zai halitta abu a farko in ya so ya kawo shi ƙarshe da Allah na da iko akan wannan amma dai a takaicen takaitawa ina so in nuna mana raunin zancen cewa hasken annabi ko shi annabin aka fara halitta da wannan nassin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkalami aka fara halitta yace ka rubuta komi Allah madaukakin sarki ya bashi umarni ya rubuta komi duk abin da zai faru ya rubuta an gane wannan ko kamar yadda Imam Al-Albani ya inganta hadisin a cikin silsila sahiha hadisi mai lamba 133 ubangiji ta ala ya rantsuwa da wannan alƙalami sai ya ce wa ma yasfurun da abinda alƙalman ke rubuta wasu malamai suka ce a'a ba alƙalamin ake anan ba da Allah ya ce ya rantse da alƙalami ya ce wa ma yasfurun ana nufin abinda mala'iku suke rubuta. a cikin takarda na ayyukan bayi marigayi a shekha bakar mahmud gumi babanmu Allah ya ji kansa da rahama shi ma a tafsirinsa abin da ya tafi kenan ya ce ai almala'ika ana nufin yana rantsuwa da mala'ikun abin da mala'iku suke rubuta na ayyukan bayi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle a tare da ku akwai wato masu kiyaye ku cikin malaiku wanda suke da karamci marubuta suna kirjige ababen da kuke aikata ya zo masallaci ya saurari karatu ya tashi ya kwanta ya ce kaza ya dauki kaza ya kara kaza ya kara subuli a takarda ko ya goge ko ya kara ko ya ha'inci ne ko ya yau da duk suna nan suna nadewa suna rubutawa wannan ga ta'ir ɗinka a cikin makogoranka da Allah ya sa maka wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura za a fitar da shi ranar al-safi'a alqiyama Allah ce yaqra kitaba ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai tarkin da taimakon kai hisabi kare idan ba mu ji tsoron Allah ba mun shiga uku Allah ya tsare mu lallai tsoron Allah shine mafita akan komai dukkan wani abu na kariya da za Allah ta'ala zai yi mana ya mana wannan fa an yi shi ne ba tare da wai mu din mun fa ku auren ilimin Allah ba Allah ya sani amma tare da haka ya sa mala'iku tare da haka ya sanya fa'il dan tijjai ya zama to cewa ba mu da gurin guduwa ba mu isa mu guje ma Allah subhanahu wa ta'ala aw kullu katibin ko kuma wasu malamai suka ce ana nufin dukkan wani marubuci Allah yana rantsuwa da shi wannan yana nuna maka darajar alkalami da kaifinsa shi za suke cewa wai alkalami ya fi takobi gami daga wannan ne suka samu haka dar alkalami yana da daraja yana kuma nuna maka cewa fifikon rubutu da wallafa wallafe sama da na'urar kwamfuta domin na'urar kwamfuta na'ura ce da mutum da ya zauna ya yi ta kuma za ta iya lalacewa za a iya saka virus komai ya lalace za a iya tara maka littattafai a baka baka shamila littattafai dubu biyar dubu goma dubu ashirin a lokaci guda amma bai kai baka buɗe littafi kana karanta ƙwarai da gaske kana kallo kana tasaffuhi wannan tasaffuhin da kake hannunka ibada yake ana baka ladan shafan littafin da kake karanta ba ban kwamfuta ba sai dai ka ɗauko ciwon idanu don wannan hasken yana kashe idan mutum ƙwarai da gaske a dole mu gaya ma mu gaskiya na daga cikin abin da yau da mu lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina aka kawo shamila maktabatin shamila ofisiyar sai wasu yawa daga cikin musu suka daina littafi a ah, haifa kuma ka zo ka ayyar duk kafin ka ce mai virus ya fada kwamfuta ka tarihi shi kenan kaya so da ka littafi shine madogara a karanta yanzu wannan littafin babanmu da ya rubuta littafin ba bai rubuta ba za mu ɗauka makaranta. karanta a shi kenan kawai da yan kwamfuta ne ba da yan tsaye cracking amma da yake rubutu ne gashi har mu muna karantawa har ma mukan gano wuri kaza kuskure ya yi mu masa addu'ar samun rahama ko ba haka ba ne mu kuma gyara abu haka rubutu ne wannan shi kansa alkur'ani da ba a rubuta shi ba an samu jami'in da aka yi na farko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da jami'i na biyu zamanin abubakar sadiq da jami'i na uku lokacin usman ibn affan wallahi da ba zai zo mana ba lokacin da aka yi gazo su banu halifa mutum saba'in ɗari wata riwayar ma an kai ɗari bakwai mahaddata alkur'ani duka aka kashe su kai na qur'ani zai zo mana an kashe alarmomi da ba a rubutawa daga shi rubutu wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci shi yasa ma ko a hadisi ma ba sarra wa ma hufiza farra duk abin da aka haddace zai iya guduwa sai a manta amma abin da aka rubuta ba yana nan a rubuce ba za a manta ba sai a ɗauko a ce ai kaza ne ai kaza aka rubuta ina fata muna fahimta wannan yana nuna maka darajar alƙalami malam ya ce wa ma yaktubuna min khairin wa salah da duk abin da ake rubutawa na alkhairi da shiriyar bayi Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da shi malam ce aqsama Allahu li Muhammadin bil qalami ubangiji ta'ala ya rantsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqalami wa ma yaktubu bil qalami duk abinda ake rubutawa da alqalami bi tashrifin nabi sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba sai dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa li ta'zimi amri alqalam dan a nuna maka girman al'amari da girman matsayi na alqalami a nuna maka darajarsa wa sha'al alkitaba da girma na al'amarin rubutu wal muqsimu bihi shay'an ababen da aka yi rantsuwa da su ababe ne guda biyu na farko shine alqalamin abu na biyu kuma abin da ake rubutawa da alqalam domin ya ce wato wal qalami wa ma yaqulu da alqalami da abin da alqalamin yake ainihin wato rubutawa wannan shine kasam din amma ina jawabul kasam din abin da yasa aka yi rantsuwa da yasa Allah ya rantsa da alqalami me yasa Allah ya rantse da abin da alƙalami ke rubutawa muna neman jawabin ƙasa sai ubangiji ta'ala da kansa yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wannan shine dalilin rantsuwa shine jawabin ƙasa yace kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace kai dangane da ni'imar ubangijinka kai ba mahaukaci bane Allah yayi rantsuwa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mahaukaci bane kaga an kariya ta kafiran maka da suke cewa mahaukaci ne am ya am yaquluna am bihi jinna suna cewa wai shi din akwai hauka ne tare da shi suna cewa wai mahaukaci ne wani da ake ce masa ake ce sahabi ne Allah ya kara masa yadda malami ne wanda yake bada waraka na masu tabin aljanu da farfadiya ya shigo makka sai ya ji ana cewa ga mahaukaci can mahaukaci ya wuce mahaukaci ya ce kai wannan mahaukacin ya ce gara ka ji abinda mahaukaci ya ce kuwa ha sai ce musu kai waye mahaukaci ne kuna ta cewa mahaukaci mahaukaci a cikin da ina ba da magani ku kamun shi mana kila a dace in ba shi magani ya warke da aka ce wani mutum ne sunan shi muhammad yana ikirarin cewa wai allah ya aiko shi wai shi annabi ne mahaukaci ne kawai ya ce ayya to ku haɗa ni da shi mana ƙila zan ba shi magani ya warke tun ina ba da magani aka nuna masa shi aka ce kaga wancan mutum shi ne muhammad shi ne mawakacin nan da ke cewa shi annabi limazin asdi ya ce kawai sai ya taho gurin manzon salama yana zuwa ya kalli manzon salama ya ga cewa wannan fa ba mawakaci ba ne fuskar shi da yanayin ta kwata-kwata bai dace a ce wannan mawakaci ba amma mutanen sun ce sun ce mawakaci ne kila wani dai kawai masa magana ya ce mutanen ka sun ce kima mahaukaci ne ni kuma ina ba da magunguna shi sa ce ka zo ko zan dan taimake ka Allah ya baka lafiya annabi ya kasake yana sauraron shi ya kammala magana annabi sallallahu alaihi ya ce ka gama ya ce na gama sai annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wannan mukaddimar kawai ya fara sai hankalin ya tashi jikinsa na bari jikinsa na rawa yace maimaita waɗannan kalmomin da kake cewa ne ya ce wallahi na ji maganan bokaye na ji maganan sarakuna na ji maganan wato masu ɗibbu na ji maganan kaza ban taɓa jin maganganu masu girma irin wannan da nake faɗa ba sun kai litso ƙarƙashin cikin teku me kake faɗa ne ya kan me kake kiran mutane A ce a kan kira zuwa ga bautan Allah shi kadai ya kada ya tashi ya ce nan take kalmar shahada bai sani ba a shan shi ne mahaukacin ya zo ya samu magani a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yana tunanin zai ba da maganin hauka sai shi ne zai warke dama yana cikin hauka bai sani ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya ji magana ta gaskiya mara ya ce dubo ɗaya hannunka maka mu baya akan kan musuluntan mutane na annabi ya ba hannu sai ga shi ya koma ya taho da kabilar su gaba ɗaya sun musulunta sun ce ashadu an la ilaha illallah ka gani mara amma wata ce mahaukaci ne haka ake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran ababe da zaka ga ana jifan mutumin da ya rike gaskiya yana kan tafarki wallahi za a jefe ka da maganganu iri iri to dama duk abin da aka yi maka na cutarwa ka tuna da annabi sallallahu alaihi wasallam an yi maka sama da wannan an yi masa sama da shi da naka shi ma annabin yana tunawa da sauran annabawa idan aka cutar da shi kan ce Allah sarki dan uwana annabi Musa an cutar da shi sama da abin da yake wanda aka mun kuma ya hakuri ni ma bari in yi hakuri sai sai hakuri hikimar dama kawo kisoshi ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama ba shi labarin al'ummomin da suka gabata kafin zuwansa kun gane wannan ko to lalle kai dangane da ni'imar da ubangiji ya maka ni'imar kuma ni'ima ta annabta ni'ima ta wahayi kai ba mahaukaci bane an gane wannan ko ma'ana Allah ya kore hauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala din yayi maka. domin ni'ima ce Allah ya turo wahayi a sakamakonsa yake isar da sabon Allah su kuma mutanen sun ce su ai mahaukacin ne to wannan ni'imar da ne maka ta wahayi kai ba mahaukaci bane mahauka bane ya same ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani daga cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda sarahatan namanta sunansa wala Allah sunan ya shigo zan iya fara yace wallahi a makka lokacin aikin haji ɗan kasuwa ne shi suna cikin tanti amina tare da al'abbas ammin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna tattauna al'amura na kasuwanci da cinikayya ya ce muna zaune a tanti suna aikin haji a yi musulunci ya zo ya tabbatar da shi ne ko a jahiliya akwai aikin haji ya ce kawai muna zaune sai na wani mutum wani kyawa ya zo ya kalli kabas mana ya yi kabbara haka kawai yana sallah sai na ce masa wannan kuma wane ne ta ce wannan ai ɗana ne mana ɗan ɗan uwana ne muhammad sunan shi to wannan abin da yake haka ba me yi wannan abin da ce sallah yake yana cewa shi annabi ne da allah ya aiko yana yin ibadar su an gane wannan ku yana cikin wannan hali sai wani yaro ya fito karami shi ma sai zo ya jona ya kabbara tare da wannan zai gida to wannan kuma wani ne sai ce wannan aliyu dan abi talib kuma shi ma wanda a ah, wannan sai wata mata ta ce wannan ita ce wato khadija ita ni in ban manta ba ko khadija ya kamar haka yazo a hadisi ingantaccen hadisi shi ka nake kawo shi bil ma'ana ba na so in yi kuskure yace wallahi ina kallon su wani ma ya zo ya sake jonawa waye wannan aka ce zai dubuna harisa ne ha'a abubakar ma ya zo ya jona suka yi Ya ce ina kallon su muna maganar hiran kuɗi ya za mu juya taro ya koma koma koma ya koma kaza da kaza haka kawai ya ce ina kallon su aka gama zaman makka abin da ya faru ya faru aka kori ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina a makka ya koma madina kana wannan sai daga baya an samu shekaru sannan ya zo ya musulunta yana dama yana cizo yatsa yana cewa wallahi da na so in zama ni ne na biyar ɗinku ko na shida a wannan kalar da kuke amma Allah bai kame ne ba sai yanzu lokacin musulunci ya riga ya gama yaduwa ko ina da ina saboda shi bai ɗauki abin ma a matsayin komai ba kawai kamar to wannan ma to me yasa zai bata lokacinsa yana yin wani abu shi sallah kuma yake wai shi annabi ne Me dai zage shi ba bai ci da ba kawai da ya kalla abin to sun ci gaba da haka kai mu ci gaba da harkar neman kudin mu kawai ya yi nadama da a lokacin ya so da ya zama shi ne cikon na biyar rusu ko na shida akan abin da suke na bautan Allah da ya musulunta a lokacin amma da yake babu shiriyar shiriya tana hannun Allah ina ba ta fara bayyana shi ka ko kana karantarwa dole ka rika hadawa da addu'a tawfiki da karbuwa abin da Allah ne ba wai iya zance bane ko dadin baki ko magana ko iya farewa da mutum murya da yin larabci ko wani abu a'a abin duka da Allah ne kai ikhlasi Allah ya sa ma abin da kake yi karbuwa sai mutane su karba kuma su aiki da abu ina fata muna bayyana amma lallai duk mutumin da yace zai bi wannan hanya ta karantarwa da yin da'awa wallahi sai yayi hakuri amma za a gaya masa maganganu masu zafi za a musguna masa za a ci kwalar rigarsa za a iya yaga masa kaya wallahi malamanmu nawa suka kaskare malamai nawa suka mutu ma akan hanyar da'awar dole sai mun yi hakuri Allah madaukakin sarki yana tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna masa cewa to duk abin da mutanen ka suke fara dangane da kai na rashin hankali ba gaskiya ne kai din ba mahaukaci ne wakan ni'imar da ubangiji ta ala ya maka ta albarka da ma wasu ni'imomin daban haka ya zo akan maganar su da suke cewa lallai Allah mahaukaci ne a ina Allah ya ba mu labari misali cikin suratu dukar suna cewa mata tawallu an huwa kalu mu'allamun majnun suka juya baya yana wa'azi yana jan hankalinsu suka ce wannan mahaukaci ne koya masa ake shine mu'allam yana zuwa ya koyo ne amma mahaukaci ne abu lahab kansa idan annabi ya tara mutane a kasuwanninsu yana musu wa'azi ko lokacin aikin hajji sai zai ce ku tafi shi ɗana ne shi an mun ayan annabi ne ko ce ku tafi wannan mahaukaci ne ɗana ne kuma ku bata lokacin ku bai da hankali wallahi wannan ya tana min da wani abu da ya faru da zuɗa zunna nan mun kai ziyara wani majalisi daga cikin majalisoci wallahi ba mu da lokaci ne a lokacin da na yi magana to amma dai ala kulli halin a cikin majalisin da muka kai ziyara sai muka yi tambaya ni ne ne tambaya ina so a da amsa don akwai kyauta da muke so mu ba wanda ya amsa tambaya majalisi ne na mata da ake tafsiri da safe mukan kai ziyara lokaci bayan lokaci haka idan ba mu da wani karatu da safe sai wata ta daga hannu tana so ta bada amsa dukkan masallacin masallaci ne an jika makil hawaje ba na son fara gurin an gane ko abin mamaki har da wasu a cikin malamai wanda suke karantar da su a wurin kawai suka hada baki da ittifaqin jamalan kyale ta wannan mahaukaciya ce ba ta da hankali ma'ana tana da taɓin hankali ni kuma na dage sai ta yi magana tunda tana so ta bada amsa a ba ta dama ta yi magana Allah kuma ya bata lafiya na sauraron amsanta kuma ta bada amsa ya fito kalma ce mai kyau ta faɗa duk da ba amsar da kike nema ba kin yi kokari sosai Allah kuma ya baki lafiya to idan wani yana da irin wannan laluran ba daidai bane kai ta nuna ai shi ma hukunci ne ko bai da hankali ka yi ma tana ji tana fahimta komai kila da yawa yau ne ba ta da shi ko kuma tana fama da wani lalura da kila yakan zo mata lokaci bayan lokaci to kaga ba daidai bane a ci gaba da jifanta da abin ko ana kallanta ya kamata a ja ta a jiki ne ma ta zo kusa ta yadda zai zamanto cewa tana jin cewa ita ma mutunci ana yi da ita in ta yi kuskuren a gyara kuskuren a gani wala ana ta mata dariya ta ce ku kala ita ta yi magana ta kuma yi magana a gani magana na mai hankali ko da ba an san ta bada ba a gani na ce mata a cikin annabawa tambayar da na musu akwai annabi yan biyu a cikin annabawan Allah wa zai faɗa min wani annabi ne ita ta fara daga hannu kowa ya ji to wannan yunkurin ta daga hannu ai kokari ne shi ba ta gani ni kuma na dage sai ta faɗa ta ce annabi ya haya haka ta faɗa da suna mai kyau ba ke kuskure ba na ce ba shi ba ne amma kin yi kokari ta gani amma ba faɗa zan yi ba na kun zaro shi a zuwa shi gina <laughs> Allah ya shirya da mu ko fari haba a Allah Allah wani sarki ya shirya da wannan ba shi da karatun da ba amma ala kulle halin wannan yanayi ne da nake so mu rika fuskantar mu'amala da mutanen da muke tare da su akwai wanda yake fama da lalura wallahi idan ka furta masa irin lalurar da yake fama da ita ba zai ji daɗi ba ko da shi ne mai lalura ya taɓa faruwa da ni kaina wannan abin da suke faɗa muku labari ne da ya kai kimanin shekaru zai kai goma sha biyar da faruwan wannan wallaki bawan Allah ne mai ilimin gaske ni ya karantar da ni wallaki sai Allah ya jarabce shi da tabin hankali kuma a sakamakon karatun ne mai da shi haka ba wani abu yake sha ba a tabar karatun ne ya sa sau kwakwalwar ta sai zama wani lokaci zai rika wasu abubuwa na taɓin hankali sai ni na zo na same tare da waɗansu wanda ba su san shi ba suna masa kallo da maganganu na rashin mutunci har suna so masu zarge shi da wani laifi kuma wallahi bai yi ba sai wurin kare shin sai na furta kalmar yana da rashin lafiya haka na faɗa ban ce wai ba ne ko ce kaza ba to kuma yana cikin hankalinsa wallahi malam ya nasiha ya nuna mun bai ji dadin in ce yana da wannan abu ba kaga kai ba ƙarya na masa ba amma kuma na faɗa abin da na sani ne wanda kila wannan lalurar ce kila su suka gani sai su dauka cewa ko yana da wani abu na rashin gaskiya ko wani abu mai kama da wannan wallahi wannan ne ya faru ba da wani ba to saboda ka ba daidai bane a daga kore mutum ana nisan da shi akan wasu ababe idan ga mutum yana tahowa wurin alkhairi a cigaba da shi to irin wannan cutarwa an yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama da yawa an gane ko annabi da suke yan biyu shine annabi yaqub alaihi salam dan saboda naga ayi tazara mu ido shi kuke ta an fara eh annabi yaqub alaihi salam lafazin yaqub shine allazi aqaba akahu annabi yaqub su biyu aka haifar wa annabi ishaq shi da dan uwansa bai takarsa hasan shi sunan shi al-is is an fahimta ko ka ce isa shine sunansa shi kuma shine usaini an fahimta Allah ta'ala ya dace mu ubangiji ta'ala ya ce kai ba mahaukaci bane to kaga alqur'ani a waccan aya da muka karanta na suratul dukhan kaga nassin tawallau anhu wa qalu mu'allamun majinu suka ce mahaukaci ne a wani wuri ubangiji ta'ala yake ba a atal ladina min qablika min rasulin illa qalu sahirun aw majinu. ai haka suke yi babu wani wanda zai zo gabanin ka cikin annabawa da sako na annabta ba sai sun ce mai sihiri ne ko su kuma almahaukaci mana wasu mutanen su ce ai wannan mai sihiri ne wasu mutanen su ce kuma ai mahaukaci ne kamar yadda wannan duka an faɗe shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. ka gani a wani wuri ubangiji ta'ala ya ce fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika kahinin wala majnun ni wa'azi ka tunatar kai dangare da ni'imar da ubangiji ya maka ta wahayi da annabta kai ba mahaukaci bane ubangiji ta'ala ce wa inna laka la'ajran ghayr mamnun kuma lalle akan wannan aiki da Allah ya saka kana da lada ghayr mamnun ba mai yankewa ba wanda baya karewa ladan manzon Allah sallama har karshen duniya ne duk wani a duni a duniyar na yana cin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muna nan muna aikin alkhairi aikin nan da muke yi tahaddukan bi ni'matillah ba mun ko su bane wasu na can a wani masallacin su yi wasu na can a wani masallacin a wata kasar ana yi duniya ko ina ana irin wannan aikin albarkacin wa muke yi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da muke yi da yin karatun da wanda yake sauraron da mai jan bakin kowa ladan da za a bashi an kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ce ladan sa ba mai yankewa bane darajar sa ba ta yankewa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma lalle kai kana kan dabi'a mai girma kyawawan dabi'u mara kana kan addini azim wanda yake sha'anuhu Allah ta'ala yayi rantsuwa da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallama da ababe guda biyu anan wanda ya ambace su yace wa innaka lalle kai tabbas la'ajarin ghairu marmu ladan ka baya yake sannan ya ce wa innaka kuma wallahi tabbas kai kana da halaye na kwarai hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin anas dan malik yace na zauna gidan manzon Allah na yi hidima sama da shekara goma tun yana yaro karami yace annabi bai taba ce mun wani abu me yasa kai kaza ba dan me kai abu in na aikata shi ko yace me yasa baka yi ba idan ban yi abin ba amma wane ne a cikin mu magidanci ko mai iyali ko a makaranta ko a wani za a wayi gari a cikin shi ko wata ɗaya baka ce wajen me aka kaza ba kai wata ɗaya ta yi nisa ma Na ci ɗaya ka yi ni ɗaya ma ka je ka sai ka ce me yasa ba ɗauki wannan butan ba ko ba ka ce amma saboda kyawawan ɗabi'un zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi duk shekarun nan ban taɓa aikata wani abu ba annabi ya ce dan mai kai ko dan me makai yi ba saboda kyawawan umman sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi rantsuwa ne da waɗannan ababe guda biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya koyi masa haukan da ke tare da shi da ake kirarin cewa wai abu ba hauka bace wa thubutul ajr lahu ya kuma tabbatar da lada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwar annabi akan addinin musulunci gaskiya ne kuma shine yardajjen addinin da Allah ta'ala ya ainihin wato ambata ya kuma yarda da shi dan ma Allah ta'ala ya ainihin wato kwantar da hankali sai ya ce fasattu busiru wa yubsiru lallai da sannu zaka gani su ma din za su gani aisa turihim zaka nuna musu su gani ba da a ra'au anna ma ji'tahum bihi haqq bayan ka nuna musu kuma sun gani abin da ka zo musu da shi na alkur'ani da wahayi na annabta gaskiya ne wallahi za su ga wannan abin sannan wa yubsiru na gairu wasu su ma za su gani a ranar tashin alkiyama kamar ta kaddama fi suratul safati kamar yadda ya bayani ya gabata a suratul safat an gane ko ubangiji ta ala yake cewa wa absirhum fa sawfa yubsirun ka nuna musu tabbas za su gani ranar alkiyama lokacin da sakamako zai bayyana za su gane waye mahaukaci shi annabi ne ko su da suke fada waye mahaukaci an gane ko za su ga wannan cewa bi ayyukum al-maftun wai da kai da su wane ne wanda aka karamce shi da hauka maftun wanda aka jarabce shi kun gane wannan ko ai al-fudur bi ma'ana al-junun wanda aka sa masa jarabawa ta hauka waye a cikin mu ko ku da kuke cewa ni ne ma gobe za su gani yayi an gane ko ba bika shin haukar a tare da kai take an bijin koko tana tare da su ne wal jar wal majrur muta'alliqun bi satubsi kama yadda da ambata su din za su gani Allah ta'ala ya ce wa inna rabbaka ko inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle shine yafi kowa sanin wanda ya bata akan hanyar sa akan tafarkin sa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi yafi kowa sanin wanda yake kan shari'a wanda yake kan hanyar daidai wanda yake kan tafarki an gane ko tafarkin sa shi subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi wada'aka ala hadha ad-din al-qayyim shi din Allah shine wanda ya daura ka akan wannan addini tsayayye mai kake sautar wanda ya ainihin wato aiko karshe zuwa ga al'umma Allah ne ya dora ka a kan wannan sai Allah ya ce فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهن fala tuti'il mukazzibin ubangiji ta'ala ce kada ka yi wa makaryata da'a mato waɗanda suke karyatawa karka musu biyayya su kafirai ai almukazzibin laka waɗanda suke karyata ka wa yaquluna innaka majnun waɗanda suke cewa kai din mahaukaci ne wa sha'irun sukan ce kuma kai din mawaki ne au da zalika ko wani abu mai kama da haka su ce tababbe ne su ce mawaki ne su ce rubutawa ake yi ana mai shifta ne yana kwafewa duk sun faɗi wannan suka ga annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah madaukakin sarki ce kada ki musu da'a waddu sun yi buri su kafirai masu karyata manzo Allah ai tamannau shine ma'anar lafazin waddu ai tamannau sun yi buri sun so da a ce law tudhinu lafazin tudhinu shine ai talilu lahu da ma zaka dan sassauta musu dokoki da hukunce hukunce na shari'an nan da ka zo da ita wanda ya zafi a ɗan sassauta kamar yadda yahudawa da kafarin duniya suke cewa ko wata aya ta jihadi a cire ko ba ka suke cewa a bar aikin haji kawai a je aikin haji a je umara da yin azumi kawai kenan amma duk wani abu na hukunce hukunce da dokoki su tsaurara a ciccire su kawai a ɗan rarrage eh, a ɗan yi sauki sauki sakwa safa idan kai haka to za mu haƙura kai addinin ka mu ma ka ban mu ci gaba da namu addinin ka mu ka zo lafiya ka gani ba zai yiwu ba waddu la turihim sun so da a ce za ka dan sassauta ai talinu lahu bi tarki nahyihim an shirki daina musu magana akan zaban shirka su dai wa'azi ne akan shirka a dina a daina wa'azi akan bid'a a daina wa'azi akan zuwa wurin bokaye a daina wa'azi akan zuwa wurin ainihin wato matsafa duk wayannan a dina karka ce wani kafiri ne mai aiki iri kaza karka ce su wayannan kafiri ne kai hatta kiristoci ba sa so ka ce musu kafirai sun fi so ka ce musu waɗanda ba musulmai ba haka ne ma yahudawa ma haka suke su ba sa so ka ce musu kafirai ko ka ce musu arna saboda yana musu zafi to kuma su menene da yaranmu na hausa ai kafirci lafazin larabci ne daga alkufur ne mutum ya kafirci ta ce kafara ya kafirta ba ba shi wani to yanzu ya eh, hausa har ne <laughs> ina fata muna fahimta to su haka suke so wai ka daina wa'azi akan shirka aw bi an tuwafiquhum fihi ahyana ko kuma ka rika danyen abubuwan su na addini kana yadda da su yau ana bikin kirsimeti ka je coci a yi murna da kai haleluya kaza kaza kawa kawa abinci mutunci shi yana da ba yadda suke wa ma kana salatu mai tasbaiti illa muka'an wa tasriya ba ka suke ba ana fito ana tafi ai aboki na ne wurin aikin mu ne da shi ai ina taya murna happy new year happy christmas ya zuka a ah, ina wannan ba shi ne bane addinin musulunci bai da wannan an gane lakum dinukum waliyaddi addinin kuka ga sabu kuma addinin mai yana gare mu idan kai haka yace ce fayuti nuna su ma sai su sassauta ayyani nuna laka sai su dan sassauta maka kai ya turkuna mahum alaihim min al-qani wai za su daina zagin ka za su daina ce maka ɗan ta'adda za su daina ce maka kai irin extreme ɗin nan ne wato ba za su ce maka kai fanatic ba ne ko fundamentalist ba za su ce maka kai mai zafin addini ba ne Ba za su daina saboda kai ma kana ɗan musu ana yi tare da kai ana zuwa fati ana zuwa night club ana ganin ka kana daga kofi ko da baka sha giya ba dai kuna zama a teburi ɗaya kai ɗin ka sha mineral a kawo maka juice ka sha sun kuma suna shan giyansu ana hira ana nan tattafawa ana ce ana nan hada kofi ka to shikenan za a zauna lafiya shine su wafa yi dihiru sai su dan sassauta maka zai yi wannan ba zai yi mala ubangiji ta'ala yace ai fayudihi nuna sai su daina su kai ma wai wafi kuka su zama to sun yi muwafaka da kai wa huwa ma'rufun ala tadakkun cewa idan ba za ka zama to kai to su ma za su maka wa in ja'ala jawabu tamanni bil maqami wa du'u qaddara qablahu ba'd al-qayyum ma'ana wannan bayanai ne na larabci cewa in dai zaka yi musu haka to za su maka haka ka sassauta su ma su sassauta Allah ce wala tu'il kullu halabin kada ka yi da'a ga dukkan mai yawan rantsuwa idan kaga mutum yana yawan rantsuwa to akwai matsala yawan rantsuwa mahin haqiqu lan hartacce yanzu ya duka maka rantsuwa akan ƙarya kuma yin haka yana cikin sifofin munafiki Allah ya tsare mu da munafinci ubangiji ta ala yana cewa wala ya na in aradna illa al-husna zaka tsara rantsuwa wallahi mu wannan abin da muka yi shawara nan da muka kawo majalisa ba muna nufin mu fada da addini bane kan niyyar mu mai kyau ce muna so ne kaza kaga ai ta maganganu ana so a halatta auren jinsi ko a halatta co eh, education karatu na mace da namiji a wuri guda mace ta zauna a cinyar namiji da sunan wai karatu ake wayewa ne wannan ko auren namiji da namiji ko mace da mace ko auren dabba da ɗan adam wani haɓe zai yi ba an gane ku da rantsuwa ai abu mai kyau ne muka yi kuke ne Allah ce wallahu ya shaɗu innahu lakadibuna Allah yana rantsuwa ya kuma shaida cewa makaryata ne a wani wuri ma Allah ta'ala ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan mun karanta a farkon suratul munafiqun sun rike rantsuwar da suke a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah suka kange gabarin hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suke aikatawa ya munana a wani ubangiji ta'ala yace wahfazu aymana ku kiyaye rantsuwar ku kar ku rika rantsuwa akan abin da yake ba gaskiya bane duk san da rantsuwa ya kama zaka yi to ka tabbata cewa kai rantsuwa akan ainihin wato gaskiya kai rantsuwa akan daidai Allah ya ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada kai da'a ga dukkan wani mai yawa rantsuwa menene sufofinsa, hammajin ne masha'in ne bi namim manna'in lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da zalika zanim waɗannan wasu da cikin sufofinsa wanda zamu ji bayani akan su gobe in Allah ya kamuna raye killa billah muna fata abinda muka karanta daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karanci ilimi ubangiji ta Allah ya kai mana muna amfani da wannan dama muna maraba da shugabanninmu na karamar hukumar ikafi na wato kungiyar jibuit ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna waɗanda suka kawo mana ziyara wannan masallaci mai albarka domin ganin yadda wannan majalisi yake kuma da komanci ta to musu ai ko da albarka a sato amma dai ala kulli halin muna godiya muna fata Allah ta'ala ya kai ku gida lafiya kamar yadda kuka zo lafiya Allah madaukakin sarki ya kare kare mana ku ya zo da kasan mu lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah